daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. حتى muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na murya Jumhuriyar Musulunci ta Iran ne ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Ba wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ban labarai. bai da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma duniyarmu a yau sannan shirin na ƙarshe shine ne don matasa. Amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. Da farko ga kanunsu, shugaban ƙasar Iran ya ce makiya suna son wato gwara kan ƙasashen musulmi ne. don satan arzikin kasashen za ku ji cewa iran ta ce hukumar iaea e ta amince da sabon jejenin da ita amma kuma kasashen e3 sun yi watsi da ita sannan za ku cewa kungiyar hamas ta ce hare-haren da hamdukasar isra'ila ta kai kan doha ba zai canza komai a ƙungiyar hamas ba madala yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa makiya suna son cusa gaba a tsakanin ƙasashen musulmi don su sami damar sashe arzikin da wannan ƙasashe suke da shi da kuma jawo hankalin ƙwararrun ƙasashen musulmi don amfanar kansu. kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban ƙasar yana faɗar haka a safiyar yau alhamis a birnin ardabil da ke kusa da kan iyaka da ƙasar azerbaijan daga arewacin ƙasar ta iran masud pezeshkian ya je lardin ardabil ne don ƙaddamar da ayyukan ci gaban ƙasa da kuma ayyukan raya ƙasa wa'anda aka kammala a yankin har guda 72 shugaban ya ƙara da cewa da wannan ƙasashe ba su da komai to ba za su zo wajenmu ba don haka suna neman arzikinmu da kuma ƙwararrunmu ne ana sa ran shugaban zai gabatar da jawabai da dama a cikin rangadin da yake yi a lardin ardabir na arewacin ƙasar ta iran ministan harkokin wajen ƙasa iran abbas arakci ya bayyana cewa hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e ta amince da sabuwar yarjejeniya tsakaninta da iran ta yadda mu'amalar bangarorin biyu zai kasance bayan yakin kwanaki goma sha biyu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a laraba a birnin tunis babban birnin ƙasar tunisia a lokacin da yake jawabin haɗin gwiwa da takwaransa na ƙasar ta tunisiya kafin haka dai arakci ya yada zango a birnin alkahira na ƙasar masar inda ya gana da rafael grossi shugaban hukumar iaea e suka kuma rattaba hannu kan sabuwar yarjejeniya ta da, hukumar inda ta yadda za su yi hulɗa tsakanin su bayan hare-haren da isra'ila da amurka wato hare-haren da isra'ila da amurka suka kai wa ƙasar iran ko kuma cibiyoyin sarrafa makamashin nukiliya na ƙasar a ɗan ɓangaren kuma ƙasashen turai guda uku wato jamus faransa da kuma ingila sun ki amincewa da sabon yarjejeniya tsakanin wato iran da kuma hukumar iaea e arakci ya ce abin mamaki ne ƙasashen uku dai suna ƙoƙarin ganin hukumar ta iaea ta ƙara takura wa jumhuriyar musulunci ta iran kan shirinta na makamashin nukiliya ƙungiyar hamas ta bayyana cewa hare-haren da hamdukasar isra'ila ta kai wa shugabannin ƙungiyar masu tattaunawa a doha a ranar talatin da ta gabata ba zai sauya komai a abinda ƙungiyar za ta gabatar na sulhu a gaza ba shafin yanar gizo na labarai arab news na ƙasar saudiya na kalto fauzi barhum yana faɗar haka a wani faifin bidiyo da aka watsa a kafafen yada labarai a yau alhamis hamas ta bayyana cewa tana da tabbaci kan cewa gwamnatin ƙasar amurka ko kuma shugaba trump da kansa yana da hannu a cikin wannan makirci na ƙoƙarin kashe shugabannin hamas a doha a ranar talatar da ta gabata ce dai hamsin kasar isra'ila ta yi ƙoƙarin kashe tawagar tattaunawar sulhu da kuma zaman lafiya na ƙungiyar hamas a birnin doha wanda bai sami nasara ba amma gwamnatin amurka ta yi ƙoƙarin nuna wa gwamnatin ƙasar qatar da kuma duniya kan cewa hamsin kasar isra'ila ce ta shirya ta kuma aiwatar da kanta don haka gwamnatinsa ba ta da hannu sannan ba wato ya ba wa gwamnatin ƙasar qatar haƙuri tare da alƙalin cewa hakan ba zai sake faruwa ba barhum ya ƙara da cewa wannan ƙoƙarin kisan ya kashe dukkanin wani shiri na samar da zaman lafiya a gaza kuma netanyahu dai yana neman a samar da wata sabuwar yarjejeniya wacce za ta fito da dukkanin fursunonin yakin yahudawa da suke hannun ƙungiyar hamas wanda kuma wato ƙarfi ya kasa fito da su daga hannun ƙungiyar a hali yanzu dai akwai fursunonin yahudawa kimani hamsin da tara a hannun ƙungiyar hamas wasu daga cikinsu sun mutu sai dai a bada gawansu dukkan shugabannin wato ƙungiyar hamas guda biyar da suke taro a cikin ɗakin taron nasu na doha sun tsira ba tare da ko ƙwarzane ba. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na murya juna musulunci ta iran daga nan birnin tehran babban hafsan sojojin kasar iran ya bayyana goyon bayan sojojin kasar iran ga kasar qatar bayan hare-haren da hamci kasar isra'ila ta kai kan birnin doha na kasar qatar a ranar talatin da ta gabata a kokarin wato kasar na kashe shugabannin kungiyar hamas na ƙasar falasɗinu da aka mamaye kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran yana kalto brigadier janar musawi yana faɗar haka a yau ya kuma ƙara da cewa wannan matakin ya zo a daidai wato daidai aƙidar ƙasar iran na tallafawa duk waɗanda suke gaba da hamshe ƙasar isra'ila a ko'ina suke janar musawi ya ƙara da cewa muna son shaidawa gwamnatin ƙasar qatar kan cewa sojoji da gwamnatin ƙasar iran suna tare da ita har zuwa ƙarshe musawi ya ce kowa ya sani kamar yadda shugaba Pezeshkian ya faɗa wannan haramcicin ƙasar ba za ta yi abin da take yi ba in ba don tallafi da goyon bayan da take samu daga ƙasashen yamma ba ministan tsaron wato ƙasar iran a zantawarsa ta wayar tarho da shugaba Pezeshkian wato ministan tsaron ƙasar iran a zattawarsa da ta wayar da shugaba Pezeshkian ya goyi bayan ya gode wa jumhuriyar musulunci ta iran da kuma mutanen ƙasar iran a goyon bayan da suka ba wa ƙasar bayan waɗannan hare-hare gwamnatin ƙasar qatar ta yi tir da firayim ministan amurka isra'ila benjamin netanyahu kuma ta buƙaci a gurfanar da shi a gaban kuliya saboda hare-haren ta'addancin da ya kai a birnin doha babban birnin kasar a ranar talatin da ta gabata kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran yana kalto prime minister kasar qatar yana faɗar haka a yau alhamis a birnin doha ya kuma ƙara da cewa duk da cewa wato dama ana neman netanyahu daga icc saboda laifukan yaƙi da ya aikata a gaza ƙasar qatar ma tana buƙatar a gaggauta kashi gaban kuliya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko sai kuma duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine dan matasa da wannan kuma masu sauraron muke cewa a kwana lafiya. shirin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka dauka gaba mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya kasashen uku wanda aka fi sani da e3 sun ce a shirye suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran har na tsawon watanni shida idan tehran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium kuma wanda aka riga aka tashi din wanda iran take mallaka a halin yanzu kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ikarar da cewa waɗannan bukatu kamata ya yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharuɗa na fara shawarwarin ba yarbani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba 2231 wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta 2015 wadda ta tanadi dage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya wanda aka gaba wa ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka buƙaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su bukaci a kada ƙuri'a akan wannan daftarin ƙuduri ba jakada na iran ya bayyana daftarin ƙudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa diplomasiya ƙarin lokaci yana mai cewa zartar da ƙudurin yana bukatar akalla ƙuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naƙi. to dangane da wannan batu bayan sanarwar da kasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa kudiri da aka fitar bayan can mai yarjejeniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalkani mataimakin shugaban kwamitin matakai 90 na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan kuduri zai zama ɗaya daga cikin kuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na kasar iran ya kara da cewa matakan da aka dauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta kasar iran shine tabbatar da cewa kasashen yammacin turai din sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana daya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin bacin rai da damuwa da 'yan majalisa suka nuna akan matakin da kasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan shirin ta na nukiliya to sai da na so bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulo na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wanda suke da alaka da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine na hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wata take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujjar cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china su sun haɗu kuma bakin ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa kan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diflomasiyya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali wanda kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin yakacin kokarin su a matsayin su na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa ko kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar 2018 amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na kasa da kasa. tare da mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka din a kan kasar iran a naso bangaren kasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba kawai sun gaza shika alkawalan da suka daukar wa kasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka ɗaukar wa majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a ƙoƙarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi ƙasar ta iran kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wannan yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan Satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan Rabiul Awwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha takwas ga watan Rabiul Awwal na shekarar farko ta hijira aka fara aikin gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a birnin Madina wanda shine masallaci na biyu mafi mahimmanci da daraja a duniya bayan masallacin harami annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada umarnin gina wannan masallaci da gaggawa bayan hijirarsa zuwa Madina kuma shi da kansa ya shiga cikin wannan aiki an yi katangar masallacin ne da dutse da kuma bulo sannan kuma aka yi rufi da itace bayan masallacin akwai ɗakunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma wasu daga cikin sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi amfani da masallacin ba wai kawai wajen yin ibada ba har ma da gudanar da harkoki na shari'a majalisar nasiha horar da sojoji da magance sauran al'amura na matsalolin zamantakewar al'ummar musulmi don haka ne wannan masallaci ya kasance yana da matukar mahimmanci ga al'ummar musulmi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yanzu an faɗaɗa shi sosai kuma a duk shekara miliyan al'ummar musulmi daga ko'ina cikin faɗin duniya suna zuwa madina domin ziyartar wannan masallaci da kuma haramin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ke cikin masallacin masu saurare ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ga watan satumban shekara ta 2001 daga cikin jiragen fasinja na amurka guda hudu waɗanda aka garkuwa da su jirage guda biyu sun kai hari akan tawagar benaye na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke birnin new york na kasar amurka sai kuma jirgi guda ya afka akan ginin ma'aikatar tsaro ta pentagon wanda ke birnin washington sai kuma jirgi na hudu ya fado a sararin samaniyar pennsylvania a cikin wannan babban hari ne dogayen benai na cibiyar kasuwanci ta duniya suka ruguje baki daya tare da lalata wani bangare na ginin pentagon kuma harin dai ya yi sanadiyar mutuwar mutane 3,200 bayan wannan lamari amurka ta ayyana kungiyar alka'ida karkashin jagorancin usama bin laden a matsayin kungiyar da take da alhaki na aiwatar da wannan hari bayan haka ne aka fara kaddamar da hare-hare akan al'ummar musulmi da kuma wurare na musulunci a kasashe daban-daban wani kasashen yammacin duniya suka fara yi shi ma george w bush na kasar amurka tsohon shugaban kasar na lokacin ya yi amfani da wannan damar da sunan yaki da ta'addanci ya fara aiwatar da manufofin fada da ta'addanci ta mahangar amurka a kasashen musulmi a bisa wannan manufa sojan amurka sun mamaye afghanistan a watan oktoban shekara ta 2001 da kuma kasar iraki a watan maris na shekara ta da 2003 tare da kashe da kuma raunana dubban ɗaruruwan fararen hula a cikin waɗannan ƙasashe da haka ne washington ta yi amfani da wannan damar wadda ta samu ta kai hare-hare na ranar 11 ga watan satumba sannan kuma ta kafa wani kawance na ƙasashen turai da wasu masu bin manufofinta a duniya da sunan yaƙi da ta'addanci a cikin amurka gwamnati ta ƙayyade 'yancin ɗan adam da na jama'a ta hanyar wuce gona da iri da sunan tankarar barazanar tsaro a ƙasar tare da ƙara yawan kasafin kuɗi na ayyukan soji da kuma sauran aika da suka shafi harkokin tsaro na ƙasar amurka zuwa adadi mai yawa masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da sa gabata rana irin ta yau 11 ga watan satumban shekara ta 1948 muhammad ali jana ya rasu muhammad ali jana dai shine wanda ya yi gugurmaya a ƙasar pakistan wadda ta fice daga ƙasar india an haife shi a shekara ta 1876 a garin karachi jina ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda sun kafa jam'iyyar musulmi ta muslim league a kasar india a shekara ta 1906 sakamakon irin kokarin da ya wajen bunƙasa ayyukan jam'iyyar ta samu karɓa matuka a tsakanin musulmi na kasar india inda ta samu nasarar lashe zaɓuka na 'yan majalisa a yankunan musulmi a kasar daga bisani jam'iyyar ta zama babban bangare na siyasar kasar india inda sakamakon kokarin wannan jam'iyya ne bisa jagorancin muhammad ali jana a kasar pakistan ta balle daga kasar ta india sannan kuma ta zama kasa mai cikakken 'yancin cin gashin kai a shekara ta 1947 hakanan kuma ya zama shine shugaba na farko a pakistan bara sosa al'ummar pakistan sun sanya masa suna a matsayin uban kasa misali a da cewa shine jagoranci gwagwarmayar kafa kasar pakistan mai cikakken 'yancin kanta masu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 hira gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Ƙungiyar agaji ta Save the Children ta tabbatar da cewa adadin yaran da aka kashe a zirin Gaza ya zarce dubu ashirin tun farkon fara kai hare-haren wuce gona da iri kan yankin kusan shekaru biyu da suka gabata. Ƙungiyar ta bayyana cewa akalla yaro guda ɗaya ne ake kashewa a kowace rana a hannun sojojin mamayar Isra'ila sannan kuma an kashe akalla yara dubu ɗaya da tara 'yan ƙasa da shekara ɗaya a yankin na Gaza. rahoton kungiyar ta save the children ya kara da cewa an haifi yara 450 a lokacin yakin na gaza kuma an kashe su kafin girma a baya asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa yakin da ake yi a zirin gaza ya janyo hasarar ɗimbin yara kanana kuma akalla yara dubu hamsin ne suka mutu ko kuma suka jikata yayin da wasu ke fuskantar barazanar yunwa ya kara da cewa sama da mutane rabin miliyan a gaza na cikin mawuyacin hali na yunwa inda aka ci gaba da hana su abinci ruwan sha da agajin jinya tare da lura da cewa babu wani yaro da zai fito daga cikin rikicin tashin mafamai ba tare da harin ya shafe shi ba babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa na majalisar ɗinkin duniya philips lazarini ya bayyana cewa kusan yara miliyan ɗaya a zirin gaza ba su da ilimi kuma suna fama da matsananciyar rudani a yayin da ake ci gaba da killace yankin da kuma kai hare-haren sojojin mamayar isra'ila a wani rubutu da ya gabatar a dandalin x lazarini ya bayyana cewa akwai akalla yara dubu sha bakwai da ba sa tare da iyayensu ko an raba tsakaninsu da iyayen nasu a ranar 7 ga watan Agusta ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta bayyana cewa hare-haren da sojojin mamayar Isra'ila ke kaiwa makarantu a zirin Gaza zai taimaka wajen daƙile harkokin ilimi tsawon shekaru da dama saboda gyara su da sake gina su na buƙatar kayan gyara da lokaci mai tsayi. da haka zai illa ga yara da iyaye da kuma malamai rahotanni sun bayyana cewa na'urorin yakin sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da laƙume rayukan ƙananan yara a zirin gaza a daidai lokacin da wasu alƙalma masu ratsa zuciya suka bayyana irin bala'in jin kai da yara sama da miliyan ɗaya ke fuskanta a yankin da aka killace bisa alƙalin diddiga da ofishin yaɗa labarai na gwamnatin gaza ya wallafa tare da haɗin gwiwar asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da ofishin kula da ayyukan jin ƙai na majalisar ɗinkin duniya ocha sun fitar da tabbataccen rahoton cewa an kashe fiye da yara dubu sha takwas tun fara kai hare-hare kan gaza a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da uku alkaliman sun nuna cewa an kashe yara 322 a cikin kwanaki goma kacal bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta yayin da aka kashe yara 130 a rana guda a ranar 18 ga watan maris wanda shine mafi muni a ce a rana guda an kashe adadin yara irin wannan adadi tun bayan barkewan yakin kaddamar da harhare kan kananan yara ba ta takaita ba don ta zarce har da kai harhare kan duk wani abin da yara suke bukata a fagen rayuwarsu saboda fiye da yara dubu da biyar, a gaza na fama da matsananciyar rashin abinci mai gina jiki a cikin karancin abinci da rugujewar tsarin kiwon lafiya sakamakon killacewa da ayyukan soji da ake yi har ila yau kusan kashi 95 cikin 100 na makarantun da ke yankin gaza sun lalace ko kuma ba su aiki gaba daya lamarin da ya hana dubban yara 'yancinsu na samun ilimi da kuma bular barazana ga makomarsu na nan gaba tare da mantawa da su bayanai sun nuna cewa sama da yara miliyan ɗaya a gaza na matuƙar buƙatar tallafi na tunani a cikin tarukan da suka taru sakamakon hasara da barna da kuma gudun hijira da ake tilasta musu akai-akai kimanin yara dubu sha bakwai a hazirin gaza a halin yanzu suna rayuwa ba tare da iyayensu ba wasu daga cikinsu su rasa iyalansu baki daya yayin da wasu kuma aka raba su da iyayensu karkashin ruwan bama-bamai da gudun hijira lamarin da ya kawo adadin marayu ga yawan yara da ba a taba gani ba ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na jin ƙai sun yi gargaɗin mummunan sakamako na dogon lokaci idan ba a ɗauki matakin gaggawa don dakatar da yaƙin ba da isar da agaji da ba da kariya tunani da kula da lafiya ga yara masu rai asusun kula da ƙananan yara na unicef ya bayyana cewa yunwa ta tsananta a gaza hatta kai ga iyalai sun kasa ciyar da 'ya'yansu kakakin hukumar ta unicef tess ingram ta yi gargadin yadda matsalar yunwa ke kara ta'azzara a birnin gaza wanda zai kai tsakiyar zirin gaza a cikin makonni idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba ta ce hadarin yaduwar yunwa a birnin gaza gaskiya ne tana mai jaddada cewa iyalan ba sa iya ba da abinci ga yayayansu kuma halin da ake ciki a zirin gaza ya zama mummunan bala'i ingram ta lura cewa falastinawa a yankin musamman waɗanda ke gabashi da arewacin birnin gaza suna rayuwa cikin barazana akai-akai daga har-haren mai da sojojin mamayar isra'ila ta ce falastinawa waɗannan yankuna suna tserewa harin bamabamai a yamma zuwa teku inda adadin sansanoni da tantoti da ke gabar teku ke kara karuwa. ta tabbatar da cewa daraktocin asibitocin sun sanar da ita karuwar yaran da ke fama da karaya konewa da raunuka sakamakon hare-haren bama da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa a yan kwanakin nan Ingram ta kara da cewa falasinawa da yawa a birnin gaza suna tunanin yin gudun hijira zuwa kudu amma sun fahimci cewa yanayin da ake ciki a kudun yana kama da inda suke tare da karancin abinci da tsabtaccen ruwan sha sannan ana ci gaba da kai hare-haren bambamai in ji ta babu wani wuri mai aminci a gaza ingiram ta yi nuni da cewa majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da akwai yunwa a gaza a ranar 22 ga watan agusta inda ta ce lamarin bai sauya ba tun daga lokacin a ranar 22 ga watan agustan da ya gabata ne dai hukumar haɗaka da samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa yunwa ta afko a arewacin birnin gaza inda ta yi hasashen cewa za ta zarce zuwa deir albala da ke tsakiyar Kasar da hom yunus da ke kudancin Kasar a ƙarshen watan satumba mai zuwa ingram ta kuma yi gargaɗin cewa yunwa na iya bazuwa a kiyar zirin gaza cikin makonni idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba da yake bayanin halin da ake ciki a gaza jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce mutane na neman abinci da ruwan sha yana jaddada cewa ya haɗu da iyalansa sun riƙe hannayensa suna kuka suna tambaya yaushe abinci zai iso yaransu su tsira lamarin da ke cike da bala'i ya lura da cewa ma'aikatan kiwon lafiya na agaji da 'yan jarida sun kwashe watanni suna gargadin yunwa a gaza amma babu abun da ya canza jami'in ya kara da cewa iyalan falasinawa na rayuwa cikin halin rashin taimako saboda sun san har yanzu mafi munin yanayi na nan tafe kuma babu isassun matsin lamba daga kasashen duniya don sauya wannan hali ingiram ta ce asibitocin da asusun kula da kananan yaran unicef ke tallafawa suna cikin makil da iyalai da ke jiran a yi wa yayansu gwajin alamun rashin abinci mai gina jiki kuma da yawa daga cikinsu suna samun kulawar lafiya yara suna mutuwa da yunwa da take magana game da ziyarar da ta kai zuwa wasu ɗakunan shan magani a gaza a wannan mako ta ce jimilar adadin ya nuna cewa kashi 15 zuwa 20 cikin ɗari na yaran da aka duba su da tabbatar da matsalar karancin abinci mai gina jiki suna da yawa wanda ya zarce matakin yunwa ta kara da cewa hakan na nufin dubunnan yara na cikin tsananin buƙatar kulawa kuma dole ne a shigo da abinci mai yawa da ruwa mai tsafta cikin gaza nan take ta ci gaba da cewa idan lamarin bai sauya ba za a kara fuskantar barazanar yunwa a gaza ingram ta rawaito cewa sama da yara 110 ne suka mutu ya zuwa yanzu sakamakon rashin abinci mai gina jiki kusan rabin su a bana kadai ta nana ta cewa waɗannan mace-mace sanadiyar mummunan ɗabi'ar mutum ne kuma za a iya hana faruwar hakan ta jaddada cewa yara na cikin tsananin buƙatar abinci ruwa da magunguna ta kuma jaddada cewa ya kamata ɗan ruwan manyan motoci su rika shiga cikin gaza kullum domin biyan buƙatun yau da kullum amma har yanzu hakan bai faru ba gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta shafi shekaru goma sha takwas tana killace da zirin gaza kuma kusan miliyan biyar daga cikin falasinawa miliyan hudu na yankin sun rasa matsuguni bayan da aka lalata gidajensu a yakin da ake yi na shafe su daga kan doron kasa tun daga ranar biyu ga watan maris gwamnatin mamayar isra'ila ta rufe dukkanin hanyoyin shiga gaza tare da hana duk wani abinci magani ko agajin jin kai shiga kan ya jefa yankin cikin yunwa duk da kuma bayan da motocin agaji ke yi kan iyakokinta a wasu lokuta gwamnatin mamayar isra'ila tana ba da damar shigar da wasu 'yan agaji da ba su iya biyan mafi karancin bukatu na masu fama da yunwa da kuma kasa kawo karshen yunwa musamman ganin yadda akasarin manyan motocin dakon kayan ake wawushe kayan cikinsu tare da goyon bayan amurka isra'ila ta fara aiwatar da kisan kiyashi a gaza tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda falasinawa 64,368 suka mutu sannan 162,367 suka jikata mafi yawansu yara da mata dubban ruwa kuma suka rasa matsugunansu sannan falasinawa 382 ciki har da yara 135 aka kashe ta hanyar yunwa matsalar yunwa a zirin gaza na ƙara ta'azzara wanda ya haifar da mummunan sakamako ga al'ummarta kamar yadda alkaluma da aljazira suka gabatar bayan kwashe kwanaki 60 da killace gaza da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi mazauna yankin da ya kai miliyan 2.4 na cikin hadarin yunwa ciki har da yara fiye da miliyan ɗaya 'yan shekaru daban-daban da ke fama da yunwa a kullum ya zuwa ranar juma'a da ta gabata yara hamsin ne suka mutu sakamakon yunwa na baya bayan nan shine udai fadil ahmad wanda ya rasu a asibitin al'akasa da ke dir albala makon da ya gabata asusun kula da kananan yara unicef ya yi gargadin cewa yara 335 'yan ƙasa da shekaru biyar wato dukkanin yara a gaza na wannan rukuni suna gab da mutuwa saboda tsananin rashin abinci mai gina jiki.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 don matasa. Masu wurare barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shiri na don matasa shiri ne dai wanda muke bijiyar muku da matsaloli da matasa suke fuskanta da kuma kalubalen da ke gabansu idan kuma masu wurare suna biye da shirin namu mun buɗe magana ne akan matsalar tashe-tashen hankula da suke faruwa a Najeriya da kuma yadda matasa suke zama na gaba a cikin wannan matsala a shiri biyu da suka gabata mun ji ta bakin malam muhammad sani wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin matasa muhimmin abin da ya magana a kai shine rikice-rikicen ƙungiyar nan da ake kira boko haram take yi wacce mafi yawancin mambobinta samari ne da matasa daga arewacin ƙasar to shirin namu na yau zai ci gaba ne akan wannan batun amma tare da wani ƙwararren masanin ilimin halayyar ɗan adam malam hamza ibrahim yar adu'a da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin ci gaban shirin. sau da yawa ana ta'allaka rikice-rikicen da samari da matasa suke yi da rashin aikin yi ko kuma tsatsauran ra'ayin addini da rashin aiki kadai Malam Hamza Ibrahim wanda masanin halayyar dan Adam ne ya yi mana bayani akan haka. Abubuwan gaba ɗaya guda biyu ɗin da kake magana a kai wato suna da kyakkyawan alaƙa da junansu zai iya yiwuwa ya zamanto cewa aƙida ɗin ta sanya mutum ne wannan kuma zai iya yiwuwa ya cewa rashin aiki ɗin ya sa mutum shi ma ya faɗa a cikin wannan harka ɗin. saboda shi musamman ma da yanzu ka ɗauko yanayin yadda Najeriya ta ko kuma in ce maka yanayin yadda ƙasar mu take da kuma arewacin ƙasar nan wato arewacin ƙasar nan kusan dai nan aka samun irin waɗannan matsalolin na a din wanda kake ake magana a kan musamman aƙida irin ta addini shi kuma idan ka kalli bangarancin gudan bangare na ƙasa namu za a ga mafi yawanci shi kuma nan ne yake hito ainihin tirran miraran rashin aikin yi akan abubuwan saboda za a ga su babu wannan akida din amma za ga rashin aikin yi din shi ke alakanta su da aikata wayannan munanan halayen saboda ka ɗauki yanayin yadda ƙasar nan take wato matasa suke da kusan kashi saba'in da biyar bisa ɗari na yawan ƙasa don ka ɗauko cikin mutum miliyan ɗari da hamsin da ake kamar to miliyan zai kama wurin mutum miliyan saba'in zuwa tamanin ɗin matasa ne wannan mutum miliyan tamanin ɗin nan zuwa saba'in za ga cewa bai cikinsu za ga cewa ina ganin ko a ƙididdiga ta kwanan nan za ga cewa aƙalla mutum miliyan sittin suna zanna masu da aiki to kuma akwai wata magana da muke wato eh, mutumin da ke zanna bai da aikin zuciya shi ta zama wata masana'anta ta shedan to ko ma ka kawo mashi zai iya ɗaukar shi wato cikin sauki tunda dama babu wani abu da zai iya yi sannan kuma dama shi ɗan adam a irin wannan matsayin lokacin da mutum ya kai a shekaru na wanda za a ce shi matashi ne wato lokacin da ya kai kirma wanda ya isa zai so akwai bukatoci da yawa da yake da bukatuwa da su wayannan bukatocin da yawa su yake sanyawa gaba fiye da wato ganin abin da yake daidai ko na rashin daidai to a wannan a kan hanyar shi na cimma wannan bukatan nashi bai damu ba da zaman zamanto ya yi aiki wanda yake ba na daidai ba ne ba domin ya cimma bukatar nashi. to a irin wannan lokacin ma ko da a cikin din za ta zo a irin wannan lokacin za a ga ta yi saukin shiga a cikin shi wannan matashi ɗin, saboda dama a daidai lokacin shi bai damu da menene abin da yake daidai ba ko menene abin da yake ba. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Bayan da muka ji wannan bayanin Malam Hamza Ibrahim ɗin ya ci gaba da yin bayani akan wata matsala da ya ce tana taka rawa wajen ingiza matasa cikin tashe-tashen hankula wannan matsalar kuwa ita ce yin watsi da matasan waɗanda a ƙasa kamar najeriya su ne mafi rinjaye to babban matsalar da muka sa muke samu a wannan kasar sai zamanto kuma waɗannan mutanen wato matasa ɗin su ne waɗanda gwamnati ta kau da kai daga gare su wanda wanda idan ka kalla wani abu ne wanda ake kira time bomb wato wani abu ne wanda eh, yake yake shirye kawai lokaci yake jira ya buɗe to kuma ga alamun yanzu abubuwan da ke faruwa kamar wanda yake magana na rashin na rashin zaman lafiya tashe-tashen hankula faɗace-faɗace na addini fadace-fadace na kabila za ga cewa duk irin wannan abubuwan ne wanda yake yana zanne mutum ya zanna babu wani hope wato babu wani buri da zai iya hana shi ya cimma abin da yake so ya cimma wato akwai kyakkyawar alaka sosai tsakanin rashin aikin da laifuffuka wato karuwar laifuffuka da waɗannan waɗace-waɗacen amma kuma idan ka koro ta ɓangaren aƙida za ka iya cewa ita ma aƙida tana da nata gudunmuwar da take badawa sosai musamman idan ka ɗauko ilimi na nazarin halayyar ɗan adam za ga cewa mutum zai wahala ya kashe kan domin ya kashe wani kaga idan kana maganar rashin aikin yi ne kaga a daidai lokacin kaga ba idan rashin aiki ba zai sanya ka kashe kanka ba kuma ka kashe wani sai dai ne a wani abu da kake kai da shi wanda idan kai wannan abun zai biya maka wata bukatan ka wato ko da gobe kiyama a za ka samu wata bukata wadda ta yi ta wannan rayuwar da muke a ciki wato wadda ta yi ta gidan duniya da muke ciki shi kuma wannan shi ne za a ga cewa har ma mutumin da ke da aikin yi din yana da abin da yake yi din zai iya barin wannan aikin yi domin ya aikata wannan abin zai iya barin wannan abin da yake yi din domin ya je ya aikata ah, wannan abin da yake so ya aikata domin ya cimma abin da yake so ya cimma eh. to a takaice dai abin da nake magana a kai rashin aikin yi din yana da gudunmuwa a kan waɗannan aikace-aikace da ke faruwa a ƙasar nan. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Idan a arewacin Najeriya samari suna fuskantar matsalar tsatsauran ra'ayi to a kudancin ƙasar kuwa kai tsaye za a iya cewa rashin aikin yi tsantsa ne fi taka rawa musamman ma dai a yankin Niger Delta. In ka kalli yadda ƙasar ta taho kamar yanzu a kudancin najeriya za a ga kamar irin wuraren neja delta din nan inda ake samun rikice-rikice na rashin zaman lahiya na wurin harkar mai da ayi da sauransu za a ga cewa shi ma mafi yawancin su matasa ne kuma ba wani abu ne ba ya sanya musu wannan abu rashin aikin yi to wannan rashin aikin yi din shi ya sanya suke aikatar da waɗannan abubuwan da suke aikata to haka kuma idan ka zo kuma a ƙasar ka zo kuma a ɓangaren arewacin najeriya shi ma za a ga cewa inda zai zama to cewa matasan nan an kula da su an ba su aiki wato zama cewa suna da aiki kamar yadda ƙasar take da ka taso kana da aikin da zaka yi ko kana da sana'ar da zaka yi to ina ganin da za a samu sauƙin irin waɗannan abubuwa to amma kuma eh, a yanayi wanda yake wanda ba za mu iya cewa aƙida ce ta sanya mutum wannan abun to za a ga cewa ita kuma shine abin da yake ba da wato matsala wato shine wani abu wanda yake da wahalar Eh, eh, karewa saboda ita gwamnatin ah, ta kyale bangare na addini ta kyale shi kuma wanda shi wannan bangare na addini din shi ne ke ta da rayuwar dan adam so wannan bangare rayuwa wannan gaba ɗaya rayuwar dan adam yana tafiya ne bisa addininsa so sai zaman to gwamnatin najeriya din bata damu da wane ne wanda ya kamata ya malanta kuma wane ne wanda ya kamata ya kira mutane ga ga kira na addini ba to sai ya zamanto mutane sun samu kansu ko kuma matasa sun samu kansu ita gwamnati ta kyale su su kuma wanda ke da su wanda ke son su domin su cimma abin da suke so su cimma suna cusa masa akidin da ya kamata akidin da suke ganin ya dace su cusa musu kuma suna amfani da su to sai zamanto su matasan sun tsaya tsakiya nan ba a ba su abin da ya dace ba nan sun dawo wurin waɗannan mutanen da suke cewa ku zo mu yi ko kuma ku zo ku ne abin da ku ne waɗanda za ku yi kaza su kuma ba su aza su bisa abin da ya dace su yi ba to kaga za a ga cewa rashin aikin yi din da ta aƙida din ba karamin tasiri suke da su ba a harkar wayannan abubuwan da ke faruwa na rashin zaman lafiya. Allah don Allah ka ba mu kuɗi. Tsakanin ɗan adam ɗan adam. Za mu dasa aya a nan sai kuma mun sake saduwa a cikin wani shirin za ku ji mu dauki da ci gaban shirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba shi yake baka dukkan abin da da baka yi zato ba ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba ko ina ka leka ka yi duba jahilin su shine Masu sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.